إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a yau juma'a hajji babbar rana a yau biyu ga watan shaharun lahil muharram a wannan shekara ta 1434 kuma goma sha shida ga watan nuwamba watan goma sha daya shekara ta 2012 a wannan darasi namu na shida a cikin wannan littafi mai albarka littafin fadlul islam mun ce darasi na shida ne akan cewar darasin farko kamar muqaddima ne na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ta'ala ya kan shi da gafara in muka hada da shi ya zama darasi na bakwai kenan a wannan babi da mala yake zai mana bayani a kai ya ce babu ma ja Allah ta jaza taubata ala sahibul bid'a <clears throat> kafin mu shiga cikin wannan babi gaba daya babi na kusa da na kusa da wannan malam yace babu wujubi da qawli fil islami kullihi wa tarki ma siwa babin da ya bayanin wajibcin mutum ya shiga musulunci baki daya kuma ya bar duk abin da ba musulunci ba ma'ana ya bar duk abin da ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane ya zo da shi dan duk abin da yake da sunan addini kuma ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi ne ya zo da shi ba to wani yana cikin watar kimasiwa mutum ya bar abin da ba shi ba to bayan wannan sai mana ya fara kawo abubuwa ya fara bayani akan abin da ya shafi bidiyoyi iri daban-daban ya babu ya ce babu ma ja'a annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir ya babu akan cewa lalle ita bid'a ta fi tsanani kan kabira an ce kabira shine laifi babban laifi kullum zambin na haddun fi duniya awa ido duk zunubin da yake a cikin shi an mai haddi ko kuma an yi mishi wa'i an mai abin narkon azaba shi ya kira da suna al-kabira yake cewa to bid'a ta dar wannan domin wanda yake ta wannan wajahi ta cewar shi wanda yake laifi yakan ji cewa laifi yake yi amma wanda yake bid'a shi yana jin ibada yake yi so da yi wannan bayani sai kuma ya kawo wani babi bayan wannan sai ce babu ma ja'a babin da yazo zai bayanin anna allaha lalle Allah madaukin sarki ihtajaza taubata ya kanja tuba ala sahibul bid'a ga wanda yake bid'a Allah ta'ala ya sanya katangar karfe na tuba tsakanin da mai bid'a saboda me kamar ibn da muka faɗa da shi mai bid'a fa baya jin ciwon laifi yake yi yana jin ibada yake yi to ko tunda ibada yake ina yake tsammanin wai zai tuba ya bari kun gane maganar ko kamar ga ai baka taba baka bai taba karkato maka a kawo cewar zaka a'udhu billahi minash shaitanir don mutum zai tuba daga sallar azhar ba ai ibada ce to haka mai bid'a yake jin wannan abin ibada yake to ko tunda ibada yake ba zunubi yake jin yake yi ba kaga ba magana mai tuba tunda ana magana tuba ne ga abin da ya shafi laifi babba ko karami shine ne shi zai tuba ya bar wannan abin da sharuɗan sa mu alama fata wa niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umri wa an yatruku al-ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha to amma wanda yake yin bid'a shi ibada yake ji shi sama ne yace annallaha lalle Allah madaukin sarki ihtaza ihtajaza tauba ya da tuba ala sahibul bid'a ga wanda yake yin bid'a mu mun sha maimaitawa wannan bid'a ko dai ta zama bid'a qauliyya bid'a ta zance da mutum yake faɗa yana faɗan zantattukan da ba su dace da karantarwar musulunci ba yana faɗan zantattukan da musulunci bai zo da su ba ɗaya kenan ko kuma ya zamana wannan bid'a ce aqdiyya bid'a ce ta aqida aqidar da yake da ita aqida ce da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun barranta da wannan aqidar kamar aqidar cewar Allah subhanahu wata'ala ba shi da sifa aqida ta Jaham ibn Safwan kenan ko aqida ta cewar duk wanda ya aikata laifi karamin laifi ko babban laifi ya kafirta ya zama wajibi a filla kansa kun wannan ji yake yi ibada yake yi saboda shubuhar da yake da ita sai ya ce maka ya Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan fa hada bi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to mecece sayyi'a bala man kasaba sayyi'atan wanda ya aikata sayyi'a ko ne ta zama kafirci sai zama wa hada bi khati'atu bayan wannan kafircin kuma ga buga iri daban-daban sun kewaye shi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun in duka kuma ta ba lokacin da muke tahawiyya da lokacin da muke wasitiyya da lokacin da muke sharhu suna ta imam al-barbahari duk mun yi bayani kan bambanci khalidina fiha da khalidina fiha abadan da wacce take da abadan da wadanda ba su da abadan ta yadda zaka fahimci yadda ahlus sunna suka tattara ayoyin baki daya da wanda suka ce khalidina fiha abadan da wanda suka ce khalidina fiha ba su ce abadan ba saboda an kun lura khalidina fiha abadan ya zo ne ga bangarori guda biyu bangare na farko su ne mummunin yan aljanna duk wanda ya shiga aljanna ne fiha ne abadan kamar da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yace radiyallahu anhu wa radu an abin nan eh, innal ladina innal ladina amanu yake cewa wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri من تحت الأنهار Allah haqqan wa man asdaq min Allah qila fa khalidin fiha abadan haka nan kuma yan wuta kafare kenan yan wuta kafirai ba yan wutar mummune ba duk waɗanda suke kafirai ne su ma za ka ga inna Allah la'ana al-kafirina wa adala na khalidin fiha abadan tare da lafazin abadan saboda kafirai ne haka na Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa yake cewa wala yahdihim tariqan illa tariqa jahannam khalidin fiha abada innal ladhina إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ذاك ين الجنة خالدين فيها أبدا كافرين أو خالدين فيها أبدا amma laifukan da ba su kai kafirci ba sai Allah subhanahu wata'ala ya kira su da khalidi da fiha bai sanya abadan a ciki saboda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kullum da ke ku saboda wa yaghfiru na wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai Allah ta'ala bai sanya abadan ba akan ayyukan da ba su kai shirka ba kamar fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa da yake cewa bannan eh, alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu shaytan min al-mas dhalika bi annahum qalu inma al-bay'u mithlu riba wa halala Allahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ba sa abadan ba saboda cin riba lalle ilalla yana cikin kaba'ir da cikin kabira amma kuma ba kafirci bane sai na ce zama khalidi na fiya amma babu abadan a ciki to saboda haka za ga manhaja na ahlus sunna shine manhaji ne tsaka-tsakiya waka zalika ja'alnakum ummatan wasata to haka za ga a kowanne bangare haka ahlus sunna suke to wanda yake za ka ga yana da aqida na duk wanda ya aikata laifi kowanne iri ne ya kafarta to za ga cewar da wuya a ce ya dawo to haka da za ga duk nau'in bid'a za ga dada shiga yake yi ba wai dada fita yake yi kuma da malam zai kawo mana afa Allah ta'ala ya tsare mu dan duk abin da mutum yake yi kuma aka ce irin wannan abin ba a mai tunanin ya tuba to kaga wannan abin hatsari ne sosai da sosai lalle zaka ce ya fi kabira min al-kaba'ir domin laifi daga cikin lubuka mai shi yana jin cewa laifi yake yi yana fatan ya tuba kuma za ga yana ɓoyewa ma za ga wasu abubuwa da suke zama nuna abin laifi ne lalle ilalla ya gamsu da cewa laifi ne Allah ya tsare mu baki da قال رحمه الله باب ما جاء أن الله حدد التوبة على صاحب البدعة باب da yazo zai bayanin cewa lalle Allah madaukin sarki ya sha makance ya sha makance tuba ga wanda yake dan bid'a ne ma'ana babu dan bid'a ba maganar tuba Allah tsare mu sai malai yace hadha marwiyun min hadisi Anas wa min marasili al-Hasan yace hadha wannan maganar ta cewar anna Allah tawbata ala sahibil bid'a Allah ya sanya katangar karfe tsakanin tuba da dan bid'a marwiyun wannan an ruwaito shi min hadithi Anas daga hadithin Anas ibn Malik Anas ibn Malik Abu Hamza khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa min marasil al-Hasan kuma an ruwaito waɗannan daga cikin mursal na al-Hasan al-Basri mun ce al-Hasan abin nan tunda al-Hasan al-Basri tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sahabitan da shi tabi'i ne daga cikin tabi'i وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليه من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة wanda garbin waddah muhammad bin waddah ya ambata wani a cikin littafinsa yana da littafi shi muhammad bin waddah yana da littafi ba karamin littafi ba da ya fayyace abin da yake sunna da bid'a tsantsa cikin ayyuka cikin maganganu cikin akidu cikin komai da komai an ayyub daga ayyub ya ce kane shi ayyub yake cewa kane inda na rajulu a kusa da mu akwai wani mutum yara ra'ayan yana da wata aƙida ta daban yana da wani ra'ayi na daban da ya saba ma al'umma wana ji da kyau ko hu sai ya bar wannan aƙidar da ya bar wannan aƙidar sai shi ayyuba yake cewa fa'ataitu muhammad bin sirin sai na zo muhammad bin sirin manya manya kenan cikin tabi'ai fa qultu sai na ce muhammad bin sirin in ji ayyub ash'arta anna fulana taraka ra'aya ko ka ji cewar wane ya bar ra'ayin nan nasa ya bar wannan mummuna aqidar tasa kuma alhalin wannan aqidar bid'a ce ko kana da labari ya bar wannan kuna ji da kyau ko qal sai muhammad bin sirin ya ce unzur ila ma za ya tahawwal kallace shi da ya bar wannan ina ya koma da ya bar wannan bid'ar wacce kuma ya koma ila ma za ya tahawwal zuwa ga ina ya koma inna akhir al hadith lalle ƙarshen hadisin da ya razanar da mutane akan bid'a ashaddu min shaddu alaihi min awwali ƙarshen ya fi farkon tsanani domin farkon hadisin shine cewa wasu mutane za su bayyana in kun ga ibadar su za ku rena ibadar in kun ga sallar su za ku rena sallar su in kun ga azumin su za ku rena azumin ku sai Rasul mai ce yamruquna min al-islam suna ficewa daga musulunci thumma la ya'uduna ilai sannan ba za su sake dawa cikin musuluncin ba kaga yamruquna kona minal islam suna fita daga musulunci gaba ta farko kenan ko gaba ta biyu thumma la na ilai sannan ba za su dawo cikin musuluncin ba da gaba farko suna fita da gaba ta biyu ba sa dawowa ne fi tsanani ba sa dawo yamruquna kona minal islam suna ficewa daga musulunci to kai tsammanin za su dawo thumma la na ilai sannan ba sa taba dawowa cikin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamar masifa bace wannan ba karamar masifa bace to amma anan yana da kyau mai nazari akan waɗansu al'amura mu fahimci cewar gashi malam ya kawo babu cewar ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ka danga karfe tsakanin dan bid'a da tuba eh sannan kuma da yawa akwai wasu yan bid'a da muke ganin su suna tuba ko ba ganin su haka ana ganin su to me ya za ka haɗa wannan babi da kuma wannan abin da kake ganin shi gashi mai rara dan bid'a ne kuma ya tuba kuma gashi malam ya ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya katangar karfe tsakanin dan bid'a da tuba sai malamai suka ce harkar dan bid'a ta kasu kashi biyu akwai wanda yake yana bid'a amma baya kira zuwa baya kira zuwa ga bid'ar kuna ji da kyau ko shi yana harka shi ta bid'a amma baya kiran kowa zuwa gare ta kuma yana jin saboda Allah yake to wata wata rana sai ga Allah ta'ala ya mai gamdakatar ya bar wannan amma akwai wanda yake bid'a yake shi ya san bid'a ce yana harkar ne kawai don wasu dalilai na kwaɗayin duniya to wannan kan mawuyaci hirya bane kuma wannan shaida ce a cikin al'umma baki ɗaya ga shi ana ana kama akwai wanda yake tatsini ya afka daga tatsinin ya fita ya koma ɗariƙa daga ɗariƙar ya fita ya koma shi'a unzur ila ma zai ta hawa ku duba ku ga da ya bar tatsini fa da ya bar wannan sai kuma ya koma ɗariƙa daga ɗariƙa kuma ya ta ya sake komawa shi'a unzur ila ma zai ta to haka za a gani ɗaiɗaikun mutane ko jama'un mutane musamman wanda yake yana jin ya san abin da yake yi shi karan kansa inda za ka ware shi a gefe guda ya san wannan abin barna ne yana kira ne don bin kwaɗayin wani duniya wani abu na duniya to da ƙarfa ya dawo amma sau na wani mutane suke da wasu bidiyoyi ko da ya tsinci abin ne akan titi bai tsaya ya yi bincike ilmi ba da kuma bincike yana a gare shi sai ya watsar da wannan ko kuma a'a bidiya ce yake yi shi kuma yana jin ibada yake yi saboda haka ko da yake ji ibada yake yana bincike akai sai ya gano wannan abin duk hatubu duk ɗiban tumin dare ne sai ya watsar da shi ya koma abin da yake sunna saboda ka babu cin karo tsakanin wannan da kuma abin da muke gani duk mutumin da yake tintirin dan bidi'a ne yana kiran mutane zuwa ga wannan bid'an fafir to da wuya ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya mishi gamdakatar ya tuba wannan kuma wannan al'amari ne wanda yake mushahad domin yana jin ibada yake Allah ya tsare mu baki da isa ma da yace yamar min al-islam suna ficewa daga musulunci sun malaya uduna ilai sannan ba sa dawowa zuwa cikin musulunci wannan hadisi ne hadisin ruwayar Imam al-Bukhari kuma haka bidiyoyi suke kamar yadda na faɗa muku za ga bidiyoyi a zantuttuka bidiyoyi a ayyuka bidiyoyi kuma duk abin da ke haifar da waɗannan su ne shigoyi yanzu dai dubi abin da mabiya addinin shi'a suke yi da sunan addini ba dai addinin musulunci ba lura da ke ko akwai wanda yake an taɓa sanya mai ɗaurin aure a cikin wannan wata mai albarka shaharun lahil muharram ya ce a ɗage shi watan bakin ciki ne watan muharram watan bakin ciki ne don a cikin shi ne aka kashe sayyidina husaini to kagan banda bid'a ce la yuwafaqu li tauba illa ma rahimar rabu. ya ce wannan wata watan bakin ciki ne saboda an kashe Husaini a ciki to shi kuma watan da aka kai sai na Umar fa shi watan da aka kashe sai na Usman fa shi watan da aka kashe baban sai na baban Husaini sai na Ali fa shi kuma fa watan menene to ashe kenan za ga inda a ce inda a ce addini ne da ba zai fara daga kan Husaini kadai ba zai gangaro ne tun daga waɗanda aka kashe kafin su da waɗanda annabawan da aka kashe wai katuluna nabiyina da zai haq annabawan da aka kashe su me za ba a yi bakin ciki da rana kashe su ba za ga ashe abin fafir ne kuma waɗannan abubuwan ka lura da wata siyasa da take cikin harkar abu ne da ake yi an yi kuma ake daddanewa kamar da kiristoci aka hada baki da su da wasu daga cikinsu aka yi yunkurin hallaka annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ya tseratar da shi sai kuma suka dawo suna cewa wai ya zubar da jinin shi ne domin ya cece su kun gano wannan da kyau hakan nan shi'ar da su aka hada baki su ne suka kashe sayyidina husaini a karbala su ne hannun su ne dumu-dumu littafan shi a sun tabbatar da wannan cewar su zai kashe amma dan su bada bani abin da ake cewa a dan bada bani a bada wanda bai san tarihin ba wanda bai yi karatun ba sai ga an zo wai ana bakin ciki tun daga jiya jiya ɗaya ga wata kenan ko har zuwa goma ga wata zaman bakin ciki ake yi za a gansu riga abin nan hula baka riga baka wando baki haka za ga ake ta tafiya tsawon wannan duk kwanakin bakin ciki ne har zuwa ranar goma ga wata ɗin ranar da Allah maɗaukin sarki ya tserar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga sharrin fir'auna Allah madaukin sarki ya shar'an ya wajabta azumin azumin ranar goma ga wata kafin zuwan azumin watan ramadan da watan ramadan ya zo ne aka ɗauke wajibci ya koma mustahabi ana fata mun gano wannan da kyau amma saboda bid'a ce ana jin wai addini wai bakin ciki ake na rasuwar jikan kaga sai aka dan aka hada hida addinin musulunci duk da addinin shi'anci ne saboda a ce jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake jahili kuma sai a ce lalle ba jika manzan Allah ne ayi kaza alhalin su suka kashe shi babu hannun kowa ranar alkiyama sai sun yi bayanin jininsa kamar yadda da kiristoci hannayen su dumu dumu a wurin yunkurin hallaka annabi isa alaihi salatu wasalam amma daga baya dan badda bani suka zo suna cewa wa ayya gice an gice shi ne dan jinin shi ya zama fansa ga mabiyansu Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu baki da kaga ana ta yanka jiki fa inda Allah ba mito me ma amfanin kalla ballan ce inda za ga kallaci ta shi yanci mabiya addini shi a waɗannan kwanakin haka za ga ana ta yanka jiki ana ta datsa jiki wai yadda jinin Usaini izuba shi ma jinin shi sai ya zuba ko yaya kaza an samu karamin yaro sabon haihuwa fa an danne shi an dadara mai reza ba. wai dole sai jinin shi ya zuba kamar da to ai jinin husaini ba zuba ba kashe shi aka yi me zai hana saboda san husaini in yana so ya zama daidai da shi shi ma shi ma ya je ya kashe kanshi jinin ya zube baki da tunda shi husaini ai ba wani bangare na jikinsa aka yanke jinin ya zuba rai ne gaba ɗaya fita to in yana so ya zama shi ba wai ya je wata wani husainiya bakiyatullahi ba a shi ma ya kashe kanshi mana to amma da yake abun ba addinin musulunci bane ta taga ake so a shigo da cikin addinin kuma wa ya aballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun wasu ila ahmad bin hanbalin an tambayi imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a an tambaye shi aka ce an ma'ana zalik gane da fassarar thumma la ya'uduna ilai ala gafata malam me fassarar thumma la ya'uduna ilai sai imam ahmad أحمد بن حنبل الشيباني yace la yuwaffaqu tauba ba a taɓa yi ma ɗan bid'a gamdakatar na ya tuba ba a taɓa yi mishi muwafaqar ya tuba haka zai dinga yanzu ba dubu wannan jinin shi yake zubarwa wai yana jin cewar wai yana koyi ne da jinin jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mata cewar iyayen shi da kakanninsa shi wannan dan bid'a su suka kai sai na Husaini din tunda ina ina yake ina kashe shi a Karbala Karbala kuma kowa ya san a lokacin har zuwa yanzu duk dan dalilin na shi'anci ba dan dalilin na sunna ba dan dalilin na sunna ne birnin madina daga birnin madina ya fita kuma manya-manya suka fito na faɗa muku abdullahi bin umar yana cikin waɗanda suka fito cewar ba su yadda ya kama hanyar zuwa wurin mutanen nan ba mutanen nan magabta ne gudawa ne ba mutanen nan suka rikida suka shigo addinin musulunci suka yi zato amma ajali ya riga ya yi kira ya za ka yi kwana ya kare ya kama hanyar tafi ya ce to ai sun mai alƙawarin za su ba shi fansa za su ba shi kariya sun ba shi sun mai alƙawarin kaza sun mai alƙawarin kaza suka suka danne shi a wannan dajin suka suka kashe shi kawai alaihi min Allah ma yastahiqun to haka za ka ɗauki kowace irin nau'i na bid'a dubu bid'ar cewar Allah ta'ala yana ko ina ka lura da kyau ko ya ce Allah yana ko ina ɗaya kenan ko sai kuma ya ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma to yanzu maganganun nashi guda biyu su karan kansu kaga suna gwara da juna tunda ya ce yana ko ina kuma yanzu ya ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma gaba ɗaya gurup ɗin ya riga ya kore su kuma ya ce yana ko ina wanda yake a tsantsa goron magana ta kawai akwai tufka warwara shubhasa ita ce faɗin Allah ta'ala wa huwa ma'ahum aina makani wa huwa ma'ahum shi Allah yana tare da su sai mu ci tuɗa ko farkon ayar mana da kuma ta alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati ma fil ard shin baka ga cewar Allah ta'ala ya san duk abin da ke sama ba da duk abin da ke sama bakwai da ƙasa bakwai sai Allah ta'ala ya bude ayar da ilimi inna Allah alamu Allah ya san Allah ta'ala ya san abin da ke sama bakwai da abin da ke ƙasa bakwai ma kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ba yadda za a samu mutane uku suna us da juna Allah shine na hudun su da me dinsa saboda ya ce ya san abin da ke sama bakwai da ƙasa bakwai yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa mahum aina ma kanu biyan ne kenan ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم kaga ya bude da ilimi ya rufe da ilimi to amma ba za a ba za a koya mai ayar ba za a dauko mai ayar daga farkon ta ba kuma ba za a kai mai karshen ta ba sai dai a ce mai wa huwa ma'ahu inda zaka tambaye shi a wace aya ce ya kawo maka farkon zuwa karshen ba zai iya ba hakan nan in ke magana sai ce ayya Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay inda zaka ce ya shi gaban wa huwa samiul basir ba zai iya ba dan malamin shi ma iya na yake tsayawa to kun ga duk irin waɗannan bidiyoyi shigohi ne suke samun mutum haɗi da son zuciya wanda ma aka yi zai samu abu amur albashari al imam daga cikin a'imma na ya ce ya karanta mai wa kallama Allah Musa kalima wai annan Musa ya yi magana da Allah ba wai Allah ne ya magana da annan Musa ba saboda tsabagen ilhadi tsabagen bid'ar bai yadda Allah ta'ala yana magana ba sai annabi sai Abu al-Basri cito ya zaka da faɗin Allah ta'ala walamma Musa wa babu yadda zai ɗauki wa kallamahu rabbuhu kuma falamma ja'a Musa limiqatina wa wannan su gaba ɗaya ba su yadda Allah yana magana ba tashin hankali ne ka ce musu Allah yana magana to idan Allah ya baya magana uzbillah sun kamanta shi da abin da yake gingirin kenan tunda dubi da Allah madaukin sarki yake musu maganar mutanen annabi Musa yake musu maganar wannan dan marakin da suke bautawa yace alam yarau annahu la yukallimuhum alam yarau shin ba su ga ba annahu shi wannan gunguma shi wannan ijil din la yukallimuhum baya magana da su ashe kenan rashin magana da su da baya da yake ashe kenan rashin magana da shi wannan ijil din sun face ta na kasu ta bai cancanta abota mashi ba kuma duk wata siffa ta kamala ubangiji subhanahu wataala shi ya fi cancanta da ita to haka za ga bidiyoyi iri daban-daban saboda haka malamai suka ce kamar yadda na faɗa mana jiya cewar babu cin karo tsakanin ƙungiyoyi da ake da su sama da saba'in da uku da kuma hadisin manzon salam da ya ce kungiyoyi za a yi ma addini a yaga zuwa kashi 73 muka ce yaya hmm? muka ce manya-manyan tushen ne 73 ta yadda ko da sun kai 700 za a ga dai wata in ka bi ta sassala ta za a ga tana da yar uwa a tintintintin ka fahimci wannan da kyau ko to a ƙa'ida ta ahalus sunna wal jama'a duk wata bidi'a da take a yanzu da wacce za ta zo nan gaba na Allah salamatu wal afiya za ga tana ɗaya daga cikin bidiyoyin da imma na ahlus suna suke musu hukunci a baya yanzu ba sabon hukunci za ka yi ba irin wannan bid'ar ko dai tini ai daga an gicciya musu kafirci tintini wannan babu shakku akan irin su jihar bunu safwan tintini an kafirtar da shi kenan duk wata bid'a da ta yaɗu daga Jihar bunu safwan duk gayyasu gayya su ɗaya duk arna ne to haka za ka duk wata ƙungiya ta bidia tuna an riga in irin ta a baya irin hukuncin da aka yi mai uwar gijiyarta to irin ta ne zai zo ya shafe ta yanzu saboda ka kada hankalinka ya tashi kadaran ubangiji subhanahu wata'ala ya kadda cewar sai an yi ma addinin ayaga wannan ma wata jarrabawa ce ta daban sai dai Allah ta'ala ya tsare mu tsare mana imanu eh, hanya daga cikin hanyoyi da za su taimaka maka wurin kauce ma waɗannan al'amura kuna jina da kyau ta in yi ma kaina nasiha yi ma ɗan uwana ɗalibi nasiha hanya mafi sauƙi da za ta taimaka maka wurin kauce ma waɗannan kwama calar, ta da da ta yanzu shine ka tsaya ka yi karatu a gaban malam baki da baki kun fahimci magana ta karatu a gaban malam a zai maimaita mun baki da baki kenan ya sha bambanci baki da kaset eh ba za ka yi karatu ba baki da kaset sai dai baki da baki a lokacin da ka yi karatu baki da kaset to a daidai wani lokacin in wata 'yar tambaya ta gifta maka wa za ka tambaya sai dai ka tambayi wani malamin da ba shi yi wannan karatun ba amma idan baki da baki ne malamin yana ajiye darasi za ka ce baka fahimci wuri kaza ba wannan shine asali na farko kasar yana taimaka ma ɗalibi ilimi hanya ce sosai da sosai da take taimaka ma ɗalibi dan akwai abubuwan sun yi nisa sai ta hanyar kasar za ka same su to amma za su taimaka maka ne idan daman kana karatu ba wai haka kawai iftida'an duk sabon kasar da za ka tsaya ka saurare shi ka haddace shi ka je ka bada lacca akan shi ba wannan ka yaudar kanka ka yaudar duk waɗansu da suke sauraron ka kuna na da kyau to wannan ita ce hanya ta farko ka yi karatu a gaban malami baki da baki kuma wannan shine abin da hadisin jibril ya tabbatar mana fa asnada rukubatehi ila rukubatehi wa wada kafaihi ala fakhidhihi fa qala ya muhammad akhbirni an islam sai da yazo ko baki da baki duba inda malamai suke faɗa ka'ida ka zo dab da malam ba wayo bane cikin karatu a zo karatu ka ce ka zauna can baya ai karatu yana kai maka duk baya ciki baki da baki abu na farko kenan abu na biyu ka bi manhaja ta karatu karatu ba mai tsallan baɗake kamar yadda ka san babu yadda za a yi yau din nan ka ga wani jiya ya canza riga jiya ya canza mashin ai abokin ka ne da ya shiga ai dan kasuwa ne kai ma ka ce gobe da ka shiga kasuwa kai ma ka ce za ka yi kuɗi haka ko ka taba zuwa ko kuma yau a shagon shi ka wuni kaga an ta kawo kuɗi yan dubu dubu dubu dubu sai da yayi irin babban kwalin nan da su ya zo ya yan ɗari biyar biyar saboda haka yan ɗari ɗari da hamsin hamsin waɗannan bai ma ƙirga su ba ya ajiye su ne a matsayin canji mutum ya zo ya ce a'a to shi ma gobe zai shiga kasuwa <laughs> har ba zai ɗebe ta ko to kaga babu yadda za ka ce wai karatu kai ma ranar da ka shiga ranar za ka yi shi ba zai taɓa yiwuwa ba yana da tsarin sa yana da manhajarsa tsari na farko shine ka yi karatun a gaban malam wallahi in dai ba wannan kai ba babu yadda za ka taɓa samun karatu kaga na rantsi maka da Allah duk wata hanya da za ka bi wallahi tallahi za ka yaudari kanka ne ka yaudari duk wani wanda iya da kai amma hanya ta farko ita ce ka yi a gaban malam ƙur'ani kuma talƙini za a yi haka ake yi na faɗa mun mana dalili na farko ko abin nan fa asna da rukubatehi ila rukubatehi qur'ani fa wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim annabi sallama sai da aka yi mai talaki sai in jibril ya faɗa shi ma ya faɗa har yake yi da sauri Allah ta'ala yake cewa da shi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jama'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana amma rana tsaka a ce wai wani sabon karatu ne online eh shi mai karatun yana can jamus ko yana can gaba kai kuma kana nan za ka yi shi online ne za ka yi digiri online <laughs> yau gaba da gaba ma ana rubuta ma allo kana ciya da malam ya dawo baya baka gane wuri kaza ba ko kuma a ce wa za ka internet ne a browsing duk wannan cin amana karatu abu na biyu shine manhajar karatun ka bi karatun tafakan an ka bi tsarin da malamai suka rubuta shine tsari na karatu yadda ka kai ga tsallan baɗake inda ka tsallake ma wannan tsarin to haka yadda mutum ya shiga gari cikin dare aka wuce da su yana bacci in bai tona da kyau ko ya ce eh in ana labari ya ce lalle ya taɓa shiga mina tunda sun taso daga abuja ne tun daga sai ya kama bacci bai farka ba sai da suka je ta gina a ka hanyar suka zuwa gora kaga ba ya wuce garin ba cikin dare shi ma zai ce ai ya taɓa wuce ya taɓa shiga mina ko to kaga yadda yadda wannan yi haka mutum zai yi wanda yake yayi makaratu shiga ta tsaye shi yana ganin yabi manhajar akhdari ishmawi iziya risala arba'un hadith al-usul salasa shi yana ganin wannan kananan littafai ne na yan islamiyya ne shi kuma yanzu yana ganin babba ne kamar shi za a ce na rike arba'un hadith saboda haka ko bukhari ma shi fatuhul bari yake rikewa ko bukhari ya mai kara to ga irin wannan yadda mutum ya shiga haka zai kuma ba baki kai mishi ba wannan ba baki ne ka je ka duba duk waɗanda suka yi karatu da duk waɗanda suka karantar duk waɗanda suka karantar na nan kurkusa ka je karanta su Muhammad Musa al usaimin ka je karanta su Ibn Bas ka ga me suka fara karantarwa karatun Bukhari shine karshe karshen karatun su amma mu rana tsaka ake ganin karamin littafi ma kauyanci ne shi yasa za ga mutum na jima kaɗan ya mayar da kanshi malami yana ta karatu ta yadda waɗannan kuma littafai su ne usul fadar usula da ta'asula faris ala famika alqawaid jami'at almasail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufiqa wannan ita ce kaida kuma wannan su ne abin da zai share wa mutum gaba ta yadda za a yi waɗannan balbalin bala'i na fitintunu mutum ga Allah ta'ala ya tsare shi da su amma in dai kauce ba manhaja ta karatu yana jin cewa ya girma lokacin da aka fara saukar da qur'ani fa sai na abubakar shekarar 38 ya fara karatu a gaban manzo Allah yana cikin mahaddata qur'ani fa ya cewa ya girma ko ya cewa kamar shine zai ya zama ne dai akwai wani abu ko ya yake na girman kai to wannan ya riga ya yi fawul kawai a yi Allah ya sauke Allah ya tsare mu daga wannan bala'i قال رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قولي وما كان من المشركين وقولي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم باب قول الله تعالى وأن باب زمن بيانه fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ya ahlal kitab ya ku ahlal kitab ma'ana ya ku mazawa littafi ya ku waɗanda aka bai ma littafi su ne al-yahudu da nasara an bai ma yahudawa littafin attaura an bai ma nasara littafin injira inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوفظوا من كتاب الله wa kanu alai shuhada hakan nan wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi su ne ahlul kitab kenan waɗanda ake bai littafi yahudawa da nasara lima tuhajjuna fi ibrahima وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هاو ها أنتم هاو ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بمنذ من يتي إلى وما كان من المشركين الله تعالى يا أهل الكتاب يا كو أهل الكتاب معناه يهود النصارى مضوال تاتي لما تحاجون في إبراهيم dan me kuke jayayya akan abin da ya shafi annabi ibrahim an ruwaito zuwa ga an roto daga abdullahi ibn abbas turjuman qur'an yake cewa wannan ayar ta sauka ne a lokacin da yahudawa suka zo wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama haka nan ma nasara yahudawa suka ce atafau annabi ibrahim ba yahudi ne nasara suka yi alkafura suka ce ina ai ba nasare kaga sun yi jayayya da juna kenan ko kuma akan sha'anin annabi ibrahim shi Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitab ya ku ahlul kitab lima tuhajjuna fi ibrahim dan me kuke jayayya akan annabi ibrahim cewar naku ne ku yahudawa kuka ce naku ne ba nasari bane ku nasara kuka ce atafau bana abin nan ba nasari ne ba bai hudi ba kasa haka suka bara suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu yahudawa suka ce ku zama ba yahude sai ku shiru nasara suka ce a'a ai nasara za ku zama sannan ku shiru wa qalat al yahudu laysat al nasara ala shay wa qalat al nasara laysat al yahudu ala shay wa hum yatluna al kitab Allah ta'ala ce lima tuhajjuna fi ibrahim dan me kuke jayayya kan abin da ya shafa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam alhali wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di alhalin ba a saukar da at-taura ba da injila sai bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi karan kanshi littafin attaura da su yahuda suka ce nasu ne da shi littafin injila da nasara suka ce nasu ne kwata-kwata littafin ba a saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim da shekaru masu tarin yawa ba wai shekara ɗaya ko biyu ko uku ba a'a da shekaru masu yawan gaske tunda abin da zai nuna maka haka shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam 'ya'ya biyu yake da su da annabi ishaq da annabi isma'il kuna jina da ke ko shi annabi ishaq ya haifi annabi yaqub kenan yanzu annabi yaqub jika ne na annabi ibrahim shi annabi ibrahim shi ya haifi 'ya'ya goma shi annabi yaqub shi ya fi 'ya'ya goma sha biyu a cikinsu akwai annabi yusuf akwai sauran goma sha ɗaya ina ba ta mun fahimci waɗannan da ke ko to kun ga annabi ibrahim dan shi annabi ishaq dan shi annabi yaqub ƴaƴan shi goma sha biyu to a cikin ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan waɗannan goma sha biyu ne fa a cikin su ne aka samu annabi musa da annabi isa kun fahimci wannan to kaga kenan ashe alakanta su ma da an alakanta su ma da annabi ibrahim kasan akwai tazara ba kusa ba akwai tazara ba kusa ba domin annabi yusuf alaihi salatu wasalam jika ne na annabi ibrahim na biyu ba a matakala ta biyu tunda jika annabi ibrahim shine annabi yaqub a matakala ta farko shi annabi yaqub shi ya fi yaya goma sha biyu kuma yaya goma sha biyun nan ba a cikin su ne aka sami ba a cikin goma sha biyun ba ne aka samu mai a taura da mai injila ba a'a a cikin 'ya'yan su ne aka fitar da wannan to haka wai batun a zo a jingina a taurar injila ga annabi ibrahim to haka wannan kamar wanda ya jingina ibn tabiya ne da muhammad ibn abdul hakko wato jahilci ba abin da ba haifarwa in dai jahilci ne tuko jahilci ba abin da bai haifarwa yasa ba ka taba za an ce ga ranar jahilci daga ce Allah haƙura gara ranar ilimi amma a ce yau ga ranar jahilci babu shi in ba ga ba za su zo wai fa tsarkin yahudanci suke nema saboda tsabaki a tsarkake yahudanci sai aka ce annabi ibrahim ma bai hude ne su kuma nasara dan dai nasarancin ya samu gindin zama sai suka ce a'a ba nasare ne kuma kenan wannan ya nuna maka duk wani wanda ya ya kirkiro wata bid'a sai ya kokarin janyo wani babban mutum ya sanya shi a ciki kullum da kyau ai ba sai an fasa bakin ba yawwa ka dubi dai bid'ar sufanci duk wani wanda ke cikin duk wani wanda aka yi haifar sai a ce jikan annabi ne <laughs> sai dan ba an ta shi da annabi din nan ba fa to bid'a ba za ta samu gindin zama ba haka za ga kowace bid'a sai an janyo wani babba a ciki an sanya shi a ciki Allah ya tsare ya ahli alkitabi lima tuhajuna fi ibrahim ma unzilat tawratu wal injilu illa min ba'di Allah ta'ala yace afala ta'qilun shin ba ku hankalta ne ba ku da hankali ne ku duba mana ai ba a saukar da tawra ba ba a saukar da injili ba sai bayan bayan bayan annabi ibrahim da shi karo a ru'a ya za ku zo ku ce ko kuma annabi ibrahim bai hudu ne ko ba nasari ne ya kokwalon ku suke ne ya zuciya ku take ne tunda zuciya tana hankali yana zuciya ne ko yana kokwalwa Hmm? yana gogola ne ko yana zuciya ka ce me yana kwakwalwa kai fi muka ce eh wasu ce yana zuciya wasu ce yana kwakwalwa in muka ce a bar dalili fa Allah ta'ala ya ce fi qulubihim maradun bai ce fi admighatihim maradun ba bai ce a kwakwalansu akwai cuta ba zai ce a zuciyarsu akwai cuta to kuma wani ce gashi a rasulun ya ce ala inna fil jasadi mudga idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiya al Allah ta'ala ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha qulubun yaqiluna biha zukata za su dinga hankalta da kisa zance mafi inganci da yake garau ta ta wahayi shine asalin shi yana zuciya ne akwai kwakwarar alaka tsakanin zuciya kuma da kwakwalwa akwai kwakwarar alaka ta wajen tantancewa akwai wanda yake nashi ya harbo tunanin akwai wanda ke tantancewa isa yana cikin ayyukan zuciya tantancewa isa ka ita ne ake bambance aikin mai hankali da mara hankali shi wanda bai da hankali da zarar abin ya karsu ba magana tantancewa sai kawai ya aiwatar sai a kira shi ya samu taɓin hankali kun gane wannan da kyau ko amma za ga da yawa za ga mutum yana gefen rijiya sai wani tunanin ya ce mishi ya tsinduma ciki to amma kaga idan tana idan tana aiki sai wani tunanin ya ce mai a ya dan ja baya ka da ke ko amma babu sai ga ya tsinduma sai masu ce a wai ya hau sarkin ruwa ne ba wani sarkin ruwa da ya hau Allah ya sauke ba dai wannan bayanin muke yi ba muhammadu al-Amin Shankiti yana da risala ayyuma akan wani makarar akal a ciki ya ta bayani cewar lalle akwai alaka mai karfin gaske tsakanin kwakwalwa da zuciya ya ce ko saboda haka ne ma ake cewa dogo da hankali da ce ne saboda hankali dogo tsakanin kwakwalwar shi da zuciyarsa akwai akwai dan tazara saboda haka wurin harba tunanin <laughs> afala ta hankalin ne shin ba ku hankalta ne Allah ta'ala ya ce ha antum tun da mana ya ce mana ila qawlihi ta'ala ne sa muke karanto ayoyin ha antum ya ce kun gan kuɗin nan ha antum jaj tun fi malakum bi ilmi kun zo kuna jayayya akan dan abin da kuke da masaniya akan shi dan abin da suke da masaniya akan shi ba shine abin da aka sanar da su shi a cikin ataura da injila shi karan kanshi ba su ittifaki akan shi ba suna ta jayayya a kai shi falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bi ilm to dan me kuke jayayya akan abin da ba ku da masani akan shi ina ce abin da mutum bai sani ba baya shiga jayayyar in an tambaye sai ce bai sani ba kawai duk abin da aka tambaye ka baka sani ba zai ka ce baka sani ba abin da ka sani shi zaka tofa albarkacin bakinka in ka ga lokacin tofawar akwai alkhairi mun fahimci duk tattaunawa da ake in ka ga son zuciya makara a ciki sai ka janye abin da zaka tattauna dan babu alkhairi wa jatilun billati hiya ahsan wala tujadilu ahli alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum kun gane wannan da ke ko kenan zaka tattauna za a ja ka ja abu na farko ya zamana kana da ilimin wannan abu dan baka da ilimin shi kuma mutum ya samu wani kaso na yahudanci ko wani kaso na nasaranci kenan da Allah ta'ala haka ya faɗa falima tu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm to dan me kuke jayayya akan abin da ba ku da masani akan shi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ta'ala ya sani abin da ku ba ku sani sai Allah ta'ala ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan nasi kenan annabi ibrahim bai taba kasancewa bai yahudi ba wala nasraniyan hakan nan bai taba kasancewa ba nasare ba bai taba kasancewa mushan ba walakin kana hanifan sai dai ya kasance hanif ne wanda ya kauce ma duk tafarkin da yake ba na daidai ba ya tsaya akan tafarkin daidai miƙaƙe walakin kana hanifan wa ma kana min al bai taba kasancewa cikin mushrike ba ashe su wadda ta mushrike ne yahudi nasara duk mushrike ne haka Allah ta'ala ya faɗa yace wa qalatil yahudu وقالت اليهود عزير وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم والله ذلك قول بأفواههم يظهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون عشان هذا مشركين da yahudi din da nasara din shi zai ce wa ma kana min al-mushrikin bai taba kasancewa cikin mushrikai ba haka Allah madaukakin sarki ya ce bala ya ce wa duka sunan babin ne mala yake koro mana matashiyar kenan wa qaulihi da fadin Allah ta'ala da ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim duk wanda ya kyamar addinin annabi ibrahim duk wanda ya kau da kai daga addinin annabi ibrahim ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim ba wanda zai kau da ke daga addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda ya wawantar da kansa shi karan kanshi ya mai da kanshi wawa to dan mutane kuma sun mai a tile me nasu kuma a ciki shi karan kanshi ya mai da kanshi abubu abubu ban suwai nam eh na eh yawwa shi ba tambayar shi kayyuma ce tunda ba yahudi yahudi bane ba ba nasari bane ina aka dora shi inda aka dora shi walakin kana hanifan musliman ya kasance hanif ne mai bin addini mai bin tauhidi ne tsantsa musliman kuma musulmi ne kenan idan nasara suna so ya zama nasu sai su zama hunafa muslimun idan nasara suna so ya zama nasu sai su zama hunafa musulmin inna aulan nasi bi ibrahim lallazina tab'uhu wa hadha an-nabiyyu na amanu wallahu waliyul mu'minin inna aulan nasi bi ibrahim lalle wanda yafi kowa cancantar annabi ibrahim ya zama nashi lallazina tab'uhu sune waɗanda suka bi shi suka zama hunafa suka zama musulmai wa hadha nabiyyu da kuma wannan annabi mai dubin daraja sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa cancantar annabi ibrahim alaihi salatu wasallam wallazina amanu da kuma wanda suka yi imani a cikin al'ummarsa ka fahimci inda aka tsaye aka yake ko annabi ibrahim yana hanif ne addinin da yake daidai kuma musulmi wannan shine kuma addinin annabi ibrahim kuma ana yi daga an tabi millata ibrahima hanifan wa ma kana min mushrikin a wannan fasara da muka yi muka fassara wa man yarghabu an millati ibrahim ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim ba wanda zai kau da kai daga barin addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai kawai wanda ya wawantar da kanshi ya aka fasara ragiba anan kau da kai kyama kun gani me ma'anar rahibatu tana zuwa ma'anar kwaɗayi ne idan fi ta biyo ta amma idan an an baki nin mai an baki nu'ara idan an ainin nunin ta biyo ta to ta ba ta ma'anar kyama saboda ka sai ka duba a cikin larabci akwai waɗansu kalmomi da haruful jarri suke tasiri a kansu an ba kuma tabi mun sha maimaita fi'ilin nazara idan muna magana kan asifat wujun yawma idan na'ima ila rabbiha nazira idan nazara ta yi ta'addi da ila ila ta biyo ta tana bada ma'anar kallo da ido afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat kullura idan nazara fi ta biyo ta tana bata ma'anar tunani awalam yanzuru fi malakuti samawat shin ba su yi tunani ba a girman halittar girman mulkin Allah subhanahu wataala idan nazara da ila da fi duk babu su to tana da ma'anar tsayawa a jira unzuruna nakta bismi nuriku ku jira mu fauci wani abu na hasken ku kaga babu ila kaga babu fi kuna jina da kyau ku to haka yadda huruf suke tasiri a cikin waɗannan af'al to hakan nan wannan ragiba idan an ta biyo shi to ta bai wa fi'ilin ragiba kyama shine faman ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata baya ciki ba. isa malaman tafsiri suka ƙara ma juna sani a suratun nisa da Allah madaukin sarki yake cewa wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum wa ma yutla alaykum min alkitabi fi yataman nisa allati la tutuna hunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna kaga wa targhabuna an ba'inun bani fa alhamza ce da nu'a an ce al almasdariya watargabuna an tanke hunna shin watargabuna ne fi an tanke hunna ko watargabuna an an tanke hunna saboda a samu fi tasirin fasarar rahiba to sai an kaddara ɗaya daga cikin waɗannan dan shi zai bada ma'anar so idan fi ta biyo shi zai bada ma'anar kyama idan an ta biyo shi sai ya ce wa man rahiba an millati ibrahim ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda ya wawanta da kansa wala qad yana fi dunya haqiqa tini mun zaba annabi ibrahim tun anan duniya la ilaha illallah wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi annabi ibrahim a ranar lahira yana cikin na gaba gaba wani kenan annan zamu fahimci cewa abin da ake bukata shine tsantsar addinin musulunci wanda yake babu gaurayen yahudanci babu gaurayen nasaranci babu gaurayin kowace irin bid'a kuma kamar yadda muka ambata muku babu wata bid'a da za ta zo face sai kaga an yi kokarin janyo wani babba an yi kokarin dilmiya shi a ciki kaga bid'a shi a dai an sai da aka yi kokarin dilmiya Hassan da Hussein da Fatima a ciki dan harkar shi amma babu annabi a ciki gaba daya in ana gwara gwara kun da ke ko da bakikkiyar kwara baki baki da duhu dimbin da da duhu kawai ko to har ƙwara sufanci da da shi'anci tunda sufanci sun yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma shi'anci manya-manyan malaman shi'a na zamani sun tabbatar da cewa fatima ta fi manzan Allah sallama daraja haka suka faɗa gashi nan a cikin bidiyon kun fahimci wannan da kyau ko to kuma wannan abin da ya sa muka ce dama-dama ne da muka auna shi to haka Allah ta'ala ya auna mana cikin suratul ma'ida yace la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qisisin yasa kake ganin da yawa sai ka samu kiristoci sun musulunta kamar da da yawa kake samun samun su bai sun watsar da eh, su bai kan yanzu ai an wuce ma watsar ba yayi shi a sufanci ba ba a magana wai wani yau ya zo karɓar ɗariƙa in kama in ba ba a'a na ciki ne ake kokarin ya za a daɗe su kasa fita wai baɗin ma wani ya zo daga waje kuma wai yau gashi ya ya shiga a ka don ga dubu manya-manyan gidajen da ka sani na ɗariƙa ko a ku ko kowane a birni da zaran kan gidan ya wuce sai ya gaba ɗaya ya tafi da kayansa wannan ka duba a ko ina ne kullum da wannan da kawai ta zama mushin giza kai ne kawai dai take bai mu wasu tsoro wasu yan cikin take bai amma kowa riga sani zaka je yana ta kururuwa a lasfika an kalle ka zai ga mutum uku ne ko biyu an gani haka al'amuran suke amma shi shi an ci da yake dauro ne na yahudanci sai kamar yadda ka san kafin bai hude ɗaya musulunta haka za ka kafin mutum ɗaya bar shi an ci malam sai a hankali kuma kamar da kake ganin nasarar da yawa suna ta barin eh, nasaranci haka za ga da yawa eh, abin da wannan Allah musta'an وفي وفيه حديث الخوارج وقد تقدم اتكون كما اكو حديث الخوارج ya يا رجا غبات اكن شي cewar yamruquna min al-islam thumma la yu'uduna ilayhi Allah ta'ala ya sauke wa fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulan laysu bi إنما أولياء إنما أوليائي المتقون إنما أوليائي المتقون وفي صحيح يا ذات كسر البخاري لمسلم أنا صلى الله عليه إن آل أبي فلان للي متانا جدا واني ونجي متانا جدا واني laisu li bi auliya waɗannan ba mutane na bane na barranta da su sun barranta ne innama auliya iyal muttaqun lalle waliyaina sune waɗanda suke jin tsoron Allah madaukin sarki kuma mun fassara attaqwa shine riko da abinda Allah madaukin sarki ya umarni da shi ala min Allah dan nisan da abinda Allah ta'ala ya hana ala nurin min Allah to kaga kenan wannan ya nuna wajibin ka ne ka fito duk abin da yake barna ake kokarin a jingina ka da shi to ka barrantar da kanshi annabi ibrahim alaihi salatu Allah ta'ala ya barranta da shi haka nan duk wani wanda ya kokarin ya ce kaza annabi sallallahu ya ce mutanen gidan wani ba mutane na bane na barranta da su dan kada su wasu ce kaza kaza kaza kaza wa fihi aidan an anas رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني وفيه أتكن دي حديثي نسوي البخاري ومسلم aidan kuma masdar ne na ada ya idu aidan an anasin daga anas ibn malik abu hamza khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai manzala sallallahu alaihi wasallama hidima ga masa ta ɗauko shi ta ce ya rasulallah ga wannan yi maka hidima ka dinga aikensa ka ji mata kenan masu dabara haziƙan mata kenan ta ɗauko ɗanta ta danka wa manzala sallallahu ta ce ya dinga mishi hidima ya dinga aikensa dan ka san in ya zauna gidan to ba karaman karatu zai ba iza ya kira shi khadimu rasulillah ba hadimu rasulillah ba khadimu rasulillah mai wa manzo Allah hidima in go aka ce wannan hadimu da auliya ne ka ya zama mai gushe wani yake na Allah ya soke anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zikira lahu anna ba'd as-sahabati qala lalla manzo sallama an ce mishi wasu daga cikin sahabban su ba sun ce wasu daga cikin sahabban shi sun ce amma ɗaya daga cikin su yace amma ana fala akulul laham ni kan ba zan sake cin abinci ba ba zan sake cin nama ba ya haramta mashi ya ma kanshi nama wai saboda ibada ya haramta ma kanshi wani abu mai daɗi saboda tsoron Allah ya lissafa wannan cikin wata ibada da zai dinga ma Allah madaukakin sarki shi ba zai sake cin nama ba kuna ji da kyau wa qala akhar sai wani kuma yace na nawa kenan amma ana fa aqumu wala anam ya ce amma ni zan dinga kiyamun lele ne kawai ba zan kwanta bacci ba shi da dare na filfili zai dinga ya ware makan shi ya dora makan shi wannan shi kuma sai na nauke kenan sai na wa qala akhar sai wani ya ce amma ana ni kan fala atazawwajun nisa ba zan auri kowace mace ba wa qala akhar sai na hudun su ya ce amma ana amanni fa asum wala uftir ni kan azumi zan dinga yi ba zan ci abinci ba kwata kwata haka kowannen su ya faɗa kuma ya ɗauki wannan ibada ce zai dinga yi ma Allah ta'ala bauta da ita qala an صلى sallallahu alaihi wasallam da aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aqumu ana sai dai ni ina tashi cikin dare in yi na firfiri kuma ina bacci kun fahimci wannan da ke ko kaga faɗan magana na farko kun wala anam babu ita kenan wannan ba addini ba bane sai ya ce wa asumu wa uftir kuma ina azumi ina cin abinci da rana sai wasu kwanakin in yi azumi wasu kwanakin kuma in ajiye azumi ba wai azumi ke dimin da'imin ba wa atazawwajun nisa kuma ina auren mata wa kulun laham kuma ina cin nama ashe duk waɗancan abubuwan da mutum ya faɗa duk waɗannan ba addini ba take kuma karka aibanta su domin Allah ta'ala ya aiko manzo Allah ne don ya tsarkake su shi yasa ya tsarkake su kun lura ko huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim tunda an ce wai zakihim zama za su dinga wasu abubuwa sai dinga tsarkake su domin su ba masumai bane kuma ne ita ce mazaba ta ahlus sunna isa yake dora su akan daidai tunda ya faɗi wannan babu wani daga cikin su da ya ce to shi fa sai ya ci gaba da abin da ya faɗa a babu tun da manzo Allah ya sama ya sanya mata hanci sai kowa ya ce same na ta kullum da ke ko sai Rasulullah ya ce wa akulul laham ni kuma ina cin nama shi ko ya haramta ma shi nama ne wancan a matsayin ibada ba ibada kawai yake shi ba zai ci nama ba sai Rasulullah ya ce fa faman raghiba an sunnati aha fasara ta eh saboda mai duk wanda ya kyamaci sunna saboda an tabiwata biyo ta barakallahu saboda an tabiwata famar raghiba an sunnati wanda ya so sunnata tunda an ce ba an bace ka lura da da makharijul huruf din saboda ka in ka ga raghiba kai kokari ka ga wani fi'ili ne wani harafi ne ya biyo ta famar raghiba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata duk wanda ya kau da kai ga sunnata a ce mai manzan Allah ya ce ya ce to shi da haka zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi masifa ke kun ga shi yasa malai ya faɗa eh, anna Allah ta jira tawbata ala sahibil bid'a Allah ya sanya katangar karfe ga dan bid'a a ce mai gaya da manzan Allah ya ce to shi dai haka zai to haka za ka ga yayi ta yi ko baya za ka ga yana ta yi ko da ya bar wannan sai ya ga ya koma Allah ya sauke wallahi malamai mutane abubuwan suna da hatsarin gaske ina ƙara maimaitawa ya ce saki wandan ka tsallake wutar ko ka tsallake ruwa wannan nau'i ne fa na kafirci wallahi nau'i ne na kafirci qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un kaga mutum ya saki wandan shi har ya ja ƙasa wannan ba kafirci ne ku lura da kyau ba kafarci bane in ya saki wandon shi ya wuce idan sawu ma'ana ya ja ƙasa ba da niyyar girman kai ba kun gano wannan da ke ko to abin da ya ƙasa da idan sawun wannan wuta ce balbal saboda ba da niyyar girman kai ba ne amma idan da niyyar girman kai ne to Allah ba zai kallace shi ba ranar alkiyama sai ga ji mutum ya ce ai shi ba da niyyar girman kai ba to wannan wuta ce amma inda ni ya girman kai ne to wannan shi azaba shi ta fi ta farkon Allah ba zai kallace shi ba kun gano nan da ke ku to amma idan ya ce saki wandan ka tsallake ruwan ka tsallake kaza to wannan nau'i ne na kafirci shi kuma saboda haka mutum yi hata ko kana ko abokinka ne kana wasa da shi karke wasa da shi da wata sha'ira daga cikin sha'irar islam in ya ga mutum da gemu ya dinga kiran dan akuyan gida su yana wai gemu wallahi waɗannan abubuwan ba su da kyau kuma nasiha ce ake mutum sai jumla karshe yanzu mun sake samun magana Muhammad bin Abdul ya yace fa ta'ammal idza kana ba'd as-sahabati lamma arada tabattula lil ibadati qila fi hadha al-kalam al-ghalib wa sunniya fi'luhu rughuban 'an sunnah فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة محمد بن عبد الوهاب kun ga yanzu muka samu cikakken sadara biyu a darasin mu na jiya mun sami daya ina fata mun fahimci wannan da kyau ko da ƙarin waɗansu harufa kenan yanzu mana da sadara uku da waɗansu harufa a cikin maganganunsa ba? amma sauran ayoyi ne da hadisi yake kawa kuma wannan magana da ya faɗa ji abin da ya faɗa ce ya fata amman kai da ake wa magana ka kasa ne kai karatun tanasu idza kana ba'd sahaba idan wasu daga cikin sabon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da manzan Allah yake kulawa da su lamma arada tabattula a lokacin ibada a lokacin da yayi yunkurin ya kawwama kanshi da wata nau'in ibada ta daban wannan jina da kyau wanda yayi yunkurin ya kawwama kanshi da wata nau'in ibada ta daban dan wancan da yace ba zai aure ba yana nufin wannan ibada ce ya dauka wancan da ya ce ba zai ci nama ba yana nufin wata ibada ce ba to idan wasu daga cikin sahabbai da yi wannan kila fi hadal kalamul gharib aka faɗa mishi wannan kakkausar magana wasu sunniya fi'ilu aka ambaci aikin da yayi ruhuban an sunna kyamar sunna dan da Rasul mai kai musu wa'azi ne yace faman raghiba an sunnati sai da ya faɗi wannan maganar fa amma su ya faɗa don su suna ƙasa da shi ne kuna jina da kyau ko su suna ƙasa da shi ne kai kuma babu wani sahabi face yana sama da kai ne duk ilimin ka kuma ka ce insha Allah insha Allah ta hakikan ko eh, ya faɗi insha Allah ne ta hakikan kun lura da ke ko insha Allah ba yana shakku bane dama haka ne la tadkhuluna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallikin kenan duk ilimin mutum in dai ba sahabi bane to sahabi na kansa in aka zo batun falala kowa sallama wa yake amma in ana magana ilimi za ka samu a cikin waɗansu da ba sahabbai ba cikin su imam abu hanifa su imam malik ibn anas su abdurrahman al-auza'i su sufyan al-thawri su sufyan bin uyayna su bin hanbal su imam shafi muhammad ibn idris za ka samu akwai sun ɗara wasu sahabbai ilimi zuzurutu kulura ilimi zuzurutu amma falala da matsayi ina ko hular su ba sa to amma idan sahabbai aka faɗa musu wannan sai mala'i yace ce fa ma zannuka bi ghairi hadha min al bid'a to yanzu me ya zatanka da abin da ba wannan ba na bidoyi su ga cewa su aure kawai ce ba zai yi shi kuma wani zama in kawai in an yi amarya sai an kawo mishi ita ya cire mata gashin mankiri saboda Allah malam shi aure ya ce ba zai ba shi kuma wannan in ya tafiya ya je aka kawo mashi sai ce al'adar garinsu ne za ga abin bunin azim Allah ya sauke malam ya ce wa ma zannuka bi ghairi sahaba to yanzu me zatanka ga waɗanda suka kirkiro bid'a kuma ba sahabbai bane ba su waɗannan sahabbai ne fa amma ga abin da aka faɗa musu to yanzu ina ga wanda ba sahabi ba shi kuma zulmatun ba'dha fawqa ba'd wallahi abin yana da hatsarin gaske saboda muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa atiqadan wa sulukan wa kulli shay muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi mana ka Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu